iyalan Muhammad Garba da kuma Dr. Shatima Bukar Abba na farin cikin gaitan yan uwa da abokan arziki zuwa wajen ɗaurin auren ƴaƴansu Fatima Muhammad wadda aka fi sani da Yashuwa da kuma baba Gana Shatima Abba wanda aka fi sani da Bana Gana wadda insha Allah za a ɗaura a ranar Asabar 15 ga watan Agusta shekara ta 2020 da misalin karfe 10 na safiya waje a namba ɗaya Losho Close bayan masallacin Forestry da ke a rukunin gidajen Forestry kan titin Lagos a nan birnin Maiduguri Wushe-wushe ranar Juma'a 14 ga watan Agusta shekara ta 2020 waje gidan dambe kusa kusa da makarantar Amina Memorial School a nan birnin Maiduguri lokaci karfe 4 na yamma Allah ya bada ikon halarta amin sanarwa daga Alhaji Umar Saki da MC Dan Yarbawa